Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. Shugabannin juyin mulki a ƙasar Nijar na ƙara shan matsin lamba ya zuwa jiya Asabar jajibirin wa'adin da ƙungiyar ECOWAS ta baiwa sojojin da su ajiye mulki ko kuma su fuskanci yiwuwar amfani da ƙarfin soja. Ƙasar Faransa da ta yi wa Nijar mulkin kai wadda sojojin juyin mulkin suka yanke hulɗa da ita bayan kwace iko a ranar 26 ga watan yuli ta ce za ta bada cikakken goyon baya ga dukkan matakin da kungiyar ecowa za ta ɗauka bayan karewar wa'adin a yau lahadi ofishin ministan harkokin wajen ƙasar faransa catherine colonna ya ce makoman Nijar da zaman lafiyar yankin baki ɗaya na cikin haɗari bayan tattaunawa da ministan ta yi da Prime Minister Nijar Uhumudu Muhammadu a birnin Paris. a hali da ake ciki kuma yayin da wa'adin da kungiyar ecowas ta gindaya wa sojojin juyin mulkin niger su mai da zababbiyar gwamnati ke cika a yau lahadi hambararren firaministan niger ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa yayi imani za a iya warware juyin mulkin ta hanyar diplomasiya. juyin mulkin sojan Nijar da ke zama na bakwai a Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya cikin shekaru uku ya addabi yankin yammacin Sahel mai fama da tsananin talauci a duniya kuma mai muhimmanci ga manyan kasashe Shugabannin hukumomin tsaro a kasashen ECOWAS sun shirya dabarun soja idan shugabannin juyin mulkin ba su maida zababben shugaban kasa Muhammad Bazoum kan mulki ba, wanda a halin yanzu yake tsare a hannun sojojin a gidansa da ke birnin Yamai ya zuwa yau Lahadi. alkawarin da shugabannin sojin suka dauka ya tayar da hankali a yankin da daman can yake fama da munanan hare-haren masu ikirarin kishin islama wanda ya sanadin mutuwar dubban mutane tare da tilastawa miliyoyin mutane suka tsere daga gidajensu hare-haren da rasha ta kai ta saba sun afka wa cibiyar bada jini a garin Kopiansk a gabashin yankin Kharkiv da yammacin jiya Asabar. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a shafin telegram cewa mutane sun mutu kana wasu kuma sun jikata garin kupiansk ya kasance dandalin harkokin jiragen kasa mai tazarar mil goma a gabansa zelensky ya ce ma'aikatan ceto sun kashe wuta da ta tashi a wurin kane ya kwatanta halin da babban laifin yaƙi sai dai bai bayyana adadin mutane da suka mutu ko suka jikata ba rasha ta musanta auna fararen hula bisa ganganci a baki ɗayan mamayar da ta kai wa ukraine wanda ya kashe dubban mutane ya yi sanadiyyar tserewar miliyoyi daga gidajensu kane lalata birane labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata babbar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta yi kira ga amurka da majalisar ɗinkin duniya da suka kaba takunkumi akan waɗanda ke da alhakin aikata ta'asa a yankin dafur mai fama da rikici a ƙasar sudan inda shaidu ke nuna munanan hare-hare na ƙaruwa Ƙasar ta Arewa maso gabashin Afirka ta fada cikin rikici ne a watan Afrilu lokacin da tankiyar tsawon watanni tsakanin sojin ƙasar a jagorancin Abdul Fattah Burhan da rundunar sa kai ta RSF a jagorancin Muhammad Hamdan da Galo ta rikide zuwa tashin hankali a babban birnin ƙasar da wasu wurare. A yankin Darfur da ke yammacin ƙasar da aka yi kisan kare dangi a farkon shekarun dubu biyu. rikicin na yanzu ya koma yakin basasa inda rundunar rsf da wasu kungiyoyin mayakan larabawa suke auna juna a cikin unguwanni a cewar jami'an majalisar ɗinkin duniya a wata sanarwar jarida kungiyar human rights watch ta ce ya kamata washington ta aza takunkumi domin tabbatar da ganin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya daga ƙarshe ta kare fararen hula kana ta gurfanar da waɗanda suka shirya zaluncin. amurka dai ta shirya daukar ragaban shugabancin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a ƙarshen wannan wata Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa a kasashen ya take kasuwa To masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri na kasuwa a kai dole Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har ila yau wannan mako ma mun kai ziyara a cikin birnin Makka wata unguwa da ake kira Shahara Mansur a bangaren 'yan turmi mun duba yadda wata sana'a ke gudana a wannan guri a sana'a ita ce ta sassaka wadda yake abun akwai ban sha'awa da kuma ban al'ajabi ganin yadda ake wannan sana'a a nan birnin makka amma ina tare da masu gudanar da wannan sana'a ga kuma ɗaya daga cikinsu zai fara gabatar da kanshi a ah, mai gida suna abdulhamid ishaq To yi man bayani wannan sana'a ta ku ga sassaƙa dai kuna yi ga wani ne yana sassaƙa wani abu dogo ga kuma wasu abunan kaman kamar kwame-kwame dai ga sunan dai in mana karin bayani. Wannan muciya ce yake sassaƙa ta tuka abinci kaman alhazai in sun zo suna saye eh. suna mata ko maza haka suna yin abinci ana tuka da shi wannan kuma da kake gani shi kuma buttani ne gidan zuma shi ne in mun yi kuma laraba suna zuwa suna saya gwargwado da abin sara nama duka muna yi yayewa to amma eh, eh, kaman shi wannan abu wannan gidan zuma din nan farashin shi zai kai nawa wallahi to shi ka san ba abu bane irin kamar cikin kasuwa haka kayyade wanga abu kaza ya wani yana iya zuwa miya wani yana iya zuwa tamanin wani yana iya zuwa har miyo kamsin riyal ɗari ne miya kuma wanda ne ce riyal ɗari da hamsin miyo kamsin nan shine riyal ɗari da hamsin shi ne riyal ɗari da hamsin shi ne wancan babban da ka nuna mun da la la la wancan mu ba shi ba ne wannan dai to kamar suwa suka fi zuwa sai dan gashi tun da na shigo nan wannan yanki na ku ban ga wani ya zo sai ba suwa yake zuwa su saye wallahi nan dai laraba ne kawai suke sayan wannan laraba wani nan makka ko ko eh, ba inda ba sa zuwa daga madina daga gehukan eh, eh, riyak da abaha haka su ne suke zuwa eh, su sayi wannan kayayyaki kamar shi wannan abu kace zuma ake kama da shi duk aikin zuma suke yi da shi duka aikin zuma suke yi da shi akwai masu son gajere kamar ɗani hudu haka akwai masu son ɗani biyar kamar a ce shibir haka hmm. wasu suna son shibir biyar wasu kuma ɗani hudu haka wasu kamar bangaren yan madina dai gajere suke so kamar lamid ka daɗe kana wannan kasuwanci a nan wallahi to ni ko da zo na iske wasu suna yi a nan dai mu daga baya muka zo amma mun tarar da wanda suke wasu ma duk Allah ya amshi dan su sun je gida sun rasu wasu kuma a nan eh. ka kai shekara nawa kenan yanzu to yanzu ni zan kai kaman shekara goma sha kana wannan sana'a nan eh. kuma a nan kake zaune ko da ni zo ba ni da wata sana'a sai wannan ta sassaɗa. insha Allah ba laifi ana samu ana asiri alhamdulillah da mu nan da muke nan da na gida alhamdulillah dai ya gurgudu muna samu can gida wace kasa kake Najeriya ko Niger a a Niger nake dan jihar Tawani ne muna cikin rikon buza eh daga buza muna gabas da buza tsakaninmu da buza kamar da kafa lokacin da ake taya da kafa awa hudu ne Eh, sunan garinmu ana kiran karangiya. Eh, kamar shi wannan itace da ina kuke samo shi haka da kuke wannan sasaka da shi. wallahi ana kawo mana daga jidda ana kawowa daga nan cikin makka kamar mutum yanzu kamar wannan wurin da muke kaga ai yana da itatuna ko to in mai shi ya tashi zai yi gina hmm. ya ce bai son itacen ciki sai a kaso a kawo mana sai mu saya haka ne wato ku ba taɓa rauni hanya kuke samu la la la saye muke da kuɗi a kawo mana mu sayi insha Allah sai kuma muna da munshar na karaba na yankan itace mm. to kamar in mutum ya zo ya ce yana da itace yana so a yanke mai su muna zuwa wani ya ce sai ka bashi kuɗi wani kuma kawai ya ce bai baku komi ku yanke ku kwashe ku ɗauki abin da kuke su haka ne muke yi ga ga wani bawan Allah nan shi yana mata aikin ma ko kallon mu bai a ranka yadda assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh suna da kuma ma'azu Musa Abubakar a Auta kuma daga Najeriya ne ko Niger. Niger ne eh to me zaka ce gashi nan kana ta sassaka itace kana muciya ne da tuka to kake eh muciya ce nake da tuka tuwo irin tuwon nan na alhazai in alhazai sun zaka nan hmm. wadda irin babbar tukunyan nan hmm. wadda ma har maza suna tuka tuwon a gare ta to ita ce nake wannan iya insha Allah iya to yanzu kamar ita wannan da kake sassaka kamar nawa zaka iya sayar da ita ito kamar kudin nan da Saudiya za ta kai kamar riyal 50 ya na misali riyal 40 do ana saida iya to ya sha nan kasuwancin ba matsala lafiya lau wallahi mu dai alhamdulillah nan lafiya kalau ne mun ci mun sha kuma Allah kare ya tsare tunda mun ka zaka tun iyayenmu na gaban mu da mun ka iske ba dai iyayenmu wanda dai suka bude wurin muna nan muna na aiki kuma muna ci muna sha alhamdulillah wanda kai ka dade kana wannan sana'a to ina ganin dai alhamdulillah zan kai kusan 30 nan ne a nan maka. eh insha Allah sama sana'a sai ta wallahi ban da wani aiki sai wannan in dai kace kana da wata sana'a ba da ni ba ba aiki na ne wannan dai shine aiki na idan gidan balarabe zai yi gina akwai shadara ice gidan shi za a kashe mm. sai mu zo ya ce mu kashe mu doka ko mu kashe shi biya mu mu ɗauke ganyen duka mu kai gumama da muke so mu ɗauka haka ne muke yi insha Allah shi ne aikin mu yanzu suwa ga batun sayan nan na gani tunda na shigo nan banga an zo an saye ba ya kuke cinikin ne laraba ne suke sai kuma kasan shi lokacin zuma shi na da lokaci lokacin ruwa in ana ruwan sama e to sannan an hisa yan shi e shi yan ana ruwan sama sannan kasan zuma hisa ka hen zuma hmm. to sannan na lokaci ake sai yanzu mun shiga lokacin zafi amma duk da haka nan kasa ita kaso alhamdulillah hmm. ana ci ana sha ba za a rasa a ce ai wata guda ba zo an siya ba eh akwai masu sayi kimiyya akwai masu sayi lihabba ɗaya ɗaya haka biyu uku akwai kuma lokacin ruwa kimiyya masu sayi da yawa eh kimiyya masu sayi da yawa goma ishirin haka ana zaku ana sai amma kuma yanzu lokaci na na ya canza na ruwa ba ruwa yanzu amma lokacin ruwa ana samu alhamdulillah eh alhamdulillah kananan turamen da na gani nan ku ne kuke sassaka eh duka nan ake sassaka su duka turamen nan duk abin da ka gani nan ne nan ne ake shi ba da ake kawo daga barra malama azumi da daɗin ta wannan sana'a wallahi mu daɗin daɗin mu dai saboda ba za mu je mu dauki na wani ba hmm. kuma ba za mu je mu saci na wani ba hmm. iyakan mu wannan dai halal din mu na muke nema kuma Allah sai kaga hannuwan mu hmm. iyo halal din mu na muke nema iyo insha Allah kun taba fuskantar wani matsala haka ai ka san shi na Saudiya <laughs> gari ne wanda daban ne da duk duniya muna fuskantar matsaliya baladiya ko tunkasa ake cewa jama'an tsaro baladiya baladiya masu kula da baki eh suna zakwa dai kuma ka san shi saboda shi wannan sana'a su ne muke ma ita ba wani ba ba mu kanta barra ba a kanta kasashen waje nan ne da cikin saudiya ke ta mu wannan ita wannan aiki don na muka muka koye shi mu aka mai da ni da wannan dan ban san mani ko inda ake turmi na daka ban sani ba sai na amma kuma yanzu alhamdulillah duka mun iya komai eh alhamdulillah shine kadai eh bas babu wata matsala insha Allah eh alhamdulillah mun gode zaman mu nan saudiya walillahi alhamdu eh Yawwa to daga bisani kuma mun samu daya daga cikin malam suna. Sunana Abdullah Adam. Na'am Abdullah Adam. Eh. Nan kai ma kana cikin wannan kasuwa ta sassaka mai Ba shakka nan wanda assasa ta tsohona ne shine ainihin gurin. Wai ainihin wanda ya wanda ya assasa wannan gurin hmm. tsohona ne. Da kuma Allah mishi jikawa ni kuma nake a gurin. yanzu kamar kusan kai ne shugaba a nan ke. yawwa ni ne shugaba za a haliya a nan gurin dai. to yi mana karin haske menene sirrin ita wannan kasuwanci da kuke ana gadin manya-manyan itatuwan nan yi min bayani. wannan kaso wannan manya-manyan itatuwan nan kamar waɗancan da ya gani ina ganin ya gwada ya nuna maka eh, wanda suke a fuje. yawa eh, wayancan kamar nami ne ne eh, ba a maka bayanin su ba eh. to waɗancan su kuma ana ce musu a larabci ana ce musu ma'asir ma'asara ma'asara kamar injin ne na nukon riɗi kamar wanda ake markaɗa mai ana yin shi a yi mishi haka ta da shi tsaye kamar haka mm. akwai wanda za a yi za a ebe shi mitar ɗaya da santi hamsin ka gane ko akwai wanda za a ɗoka mitar biyu tsawon shi mm. wanda ake ɗoka mitar biyu shine ake kafa a ƙasa in an kafa shi ƙasa mm. to shine ana sa sai a mishi dakin a siminti ka gane ko an ka mishi dakin haka kenan wanda raƙumi zai zanki aiki yana kewayawa yana marka yana zagayawa ana ta man kenan to shi kaman kuɗin shi zai kai nawa shi babban can eh to saboda Allah wancan dai mm. kudin shi tagriban zai kai kama jika jika shida bakwai riyal ɗari riyal ɗari a yi fan goma ne ko yau wato shi kuma wannan zai yi eh, amma jika shida to jika shida yana ganin za su yi kamar miliyon naira miliyan ɗaya na Najeriya? Najeriya kenan. Sun ma ba za su kai haka ɗin ba ma. Wancan guda ɗaya kenan. Wancan guda ɗaya kenan. a takaice kuma su larabawan su suke zuwa su saya suke zuwa larabawan su saya kamar daga ƙauyukan makka kamar daga ƙauyukan duka manatigin makka nan yan makka suna saya akwai yan riyad yan dammam yan tabuk yan rr yan najran mm. ka gane ko yan madina mm. ka gane ko baha kai duka dai sassai na na nan kasar mamlaka duka gaba ɗaya don nan ne muke yin shi ainihi duka nan ne ake yin shi duka manatugin nan mm. duka kasashen da kaji na zana maka mm. to nan ne ake yin dan turmi nan ne za ka ga dan turmi an fita da shi wato kunan kamar wata masana'anta ce ta masana'anta ce dan saboda ni kaina ina tura madatsi kamar irin wannan nasara nama ai sun gwada maka ma dan kewaye haka ko wato ni nike tura shi daga nan ina cika mota in tura shi abin nan riyad aje a sayar a sayar can gudu akwai masu sare jajayen ne kuma su ma za a tura musu can din to kaji sana'a mana ke eh, mun da ji daɗin wannan sana'a eh. kamar wani kalubale ko kuma eh, matsaloli kuke fuskanta ita wannan to shi ka san ko kasashen mu akwai doka wadda take hana yanka icci hmm. ka gane ko hmm. to ana samun wannan matsaloli amma da yake mu yanka iccen nan din hmm. na ɗaya sai mun samu izini ga baladiya ce kama wanda ka yana cikin gidanka ko kuma ta gona taka kana so ka gyara ta za ka yi wani aiki ko kuma wani gida akwai itatuwa kana so ka yanke su mm. za ka yi wannan beni mm. to ana kiran mu mu zo mu mun san hanyar za mu yanke shi mm. ka gane ko in muka yanke shi muna iya karɓar kuɗi da gare shi mai gidan jinga ce za mu yi mu kwashe komi da komai muna iya karɓar kuɗi wani kuma yana cewa ku kwashe ku yanke kawai ku ɗauki itatuwa. Eh, to yanzu ga tun da na shigo nan ban ga ko da ke ga wasu laraba can yara sun shigo ban sani ba ko wani abu za su yi amma tun da na shigo nan eh. ban ga wani ya zo ya saye ba ku cinikin ku dama haka yake yana da lokaci ne ba kullum ake zuwa a saye ba. kullum ana zuwa a saya. abin da ya sa yanzu kasan lokacin haji. Hmm. badawa can 'yan kasar nan suna harkoki na ɗawainiya da baƙi mm. kuma bayan haka kasan suna koma wajen ɓangaren dabbobi mm. na layya da sauransu eh don kasan makiyaya ne su ma. A ta jama'a masu saurari abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan mako a kamar yadda kuka ji tun farkon shimfiɗa shirin ya zo maku daga nan kasuwar 'yan turmi da ke birnin Makka kuma a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa musamman 'yan uwa abokan aiki da ke birnin Washington DC da Maryam Dauda da ke kula da shirin ni Mustapha Nasiru ba tsari nake cewa sai wani lokaci. kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu kasuwa a kai muke duniya ta america ga mu shirin biki binciko mana gahir kasuwa a kai muke Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. jama'a barkan ku da haka. sunana pastor yohana yd buru ina aiki ecclesia a christ evangelical and life intervention fellowship na cikin garin kaduna ina shugabantar kungiyar farfadar da zaman lafiya da sasanta tsakanin musulmai kristoci da sauran bambanta addini a nigeria a karkashin peace revival and reconciliation foundation of nigeria ina kuma wakilta majalisar dinkin duniya kan kariyanci bil'adama a karkashin human rights agency jama'a bar mu do karatu a littafin zabura sura 89 eh, aya goma sha hudu a gaskiya da adalci aka kafa mulkinka akwai kauna da aminci a dukkan abin da kake yi Allah shi albarkaci maganansa ya yan wani yan Najeriya da musulmai da kristoci sauran mabanta addinai gaskiya da adalci ne aka kafa mulkin Allah ubangiji in kuwa da gaskiya ne ake aka kafa mulkin ubangiji cikin adalci da gaskiya to dole zo wanda aka ba su daman mulkan jama'a ko shugabantan jama'a su yi gaskiya da adalci domin mulkin Allah da kursinsa an kafa ta kan gaskiya mulki ko shugabanci da Allah ya baya mutane domin a yi sa cikin gaskiya da adalci ne in ko akwai gaskiya da adalci a kowane uh, uh, nau'in mulki da ake a Najeriya ko ina ake a duniya to akwai zaman lafiya akwai fahimtar juna akwai cin gaba akwai kauna akwai yarda akwai rikon amana fitintinu da rigingimu kashe-kashe babu gari babu dalili ba za su faru ba amma domin wannan aka doki amana shugabanci a kasa aka basu ba su a yin mulki a cikin gaskiya da kuma adalci domin da haka dole a samu irin na abubuwan da ke faruwa a kasanmu a Najeriya. Baikin haka a cikin kowane zuciyan wanda ke mulki cikin gaskiya da adalci akwai kauna da aminci a duk abin da ake yi. To matuka ba a samu shugaba da ke kaunan talakawa ba wanda yake shugabanci ko akwai aminci tsakanin talakawa da shugaba ba to baya mulki cikin gaskiya da adalci. Domin da haka ina kira ga 'yan wana 'yan Najeriya da duk mabiya a ko ina suke a duniya ko musulmai ko kiristoci ko yahuda ko kuwa mabambanta addinai mu ji tsoron allah mu yi mulki cikin gaskiya da adalci ta wurin kauna da aminci mulki mu za yi nasara don da haka ina roƙon allah cikin ikonsa ya ba mu fahimta da shugabanni da talakawa da wanda ake shugabanci a yi komi cikin gaskiya da adalci cikin kauna da kuma aminci shine mulkin da ubangiji da kuma shugabanci da ubangiji ya kauna. ke allah shi ba mu zaman lafiya najeriya da fahimtar juna allah shi ba mu nasara a kowane allah shi kama na zaman lafiya najeriya na gode. madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkan barkanku da warhaka, ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar anthrax.

kimanin sati uku da suka gabata an sa'an bullar wannan cuta da ake kira anthrax a jihar neja da ke arewa ta tsakiya a najeriya duk da cewa hukumomin lafiya a kasar sun ɗauki mataki na yin bincike kan mutumin da aka samu da cutar don ɗaukar matakan daƙile yaduwarta dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace ya yi magana akan cutar domin wayarwa faɗakarwa game da ilmantar da al'umma game da cutar cutar ta anthrax da ake samun ta a dabbobi don ɗaukar matakan kariya. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. hawwa Abdullahi da ke aiki a cibiyar nazarin kimiyyar ibtila'i da matakan kariya ta Najeriya kuma shugabar makarantar kimiyyar lafiya ta Dimsi da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda ta fara mana cikakken bayani akan cutar ta anthrax. Likita gare ki. ita anthrax wata cuta ce mai tsanani wanda kwayoyin cutar nan ta bacteria ke haifar da ita kuma yawanci ana samun kwayoyin cutar ne a cikin ƙasa kuma cutar ta fi kama dabbobi da na gida da na daji kuma alamomin cutar ta anthrax ya danganta ne da yadda ta shiga jikin bil'adama cutar anthrax zai iya bayyana ne kwana ɗaya bayan kamuwa da ita har zuwa wata ɗaya ya danganta da yanayin karfin garkuwan jikin shi ko ita wanda ta kamu da shi Alamomin su kuwa su ne kamar mura zazzabi zafin jiki ciwon kirji numfashi sama-sama jiri amai ciwon kai da zafin jiki To likita mun fahimci cewa anthrax cuta ce da ake samunta a dabbobi. Shin wasu irin dabbobi ne ke dauke da wannan cuta kuma ta yaya mutum ke cin karo da ita? eh bincike ta nuna ana samun wannan cutar ne daga jikin dabbobi duka dai da dabbobin da suke tare da mu a gida da kuma wanda suke can daji ma duka ana iya samun wannan cutar a tattare da su To kamar tsawon wani lokaci cutar anthrax ke ɗauka a jikin ɗan adam kafin ta bayyana? Eh to bayyanan cutar anthrax a jikin bil'adama dai ya danganta ne da karfin garkuwar jikin shi wannan wanda ya kamu da wannan cutar ko kuma ita wannan wacce ta kamu da wannan cutar domin a zahiri garkuwan jiki ya fi juna karfi wani da ya kamu yau kafin gobe alamomin za su bayyana wani ko zai rike shi sati daya sati biyu alamomin ba su bayyana ba yana yawon shi lafiyan shi lau saboda garkuwan jikin shi na da karfi kamar wasu irin illoli cutar ta anthrax ke haifarwa jikin ɗan adam eh, shi wannan cutar yana da illoli gaskiya saboda na farko tukunnan yana yaƙi da garkuwar jiki ne so da ya shige ka dama sai ya ji ya yaƙi garkuwar jikin ka ta inda zai fara saka maka kasala to da kuma an ce mutum ya fara samun kasala matsala ya fara tsamuwa kenan daga kasala nan zaka fara jin mura zaka fara jin ƙaiƙayi a maƙogoronka za ka fara fitar da kuraraji da nan da kanka da kanka za ka yi ta jin kunyan shiga jama'a ma To likita wasu abubuwa ne ake so mai fama da cutar ya kauracewa Abubuwan da ya kamata wanda ke fama da wannan cutar ya rinka kaurace mawa na farko shine datti. Da farko mu kula da irin naman da muke ci sannan kuma mu kula da tsabtata jikinmu mu yawaita wanke hannuwanmu kullum mu daina zama a gida mai datti kuma mu kyautata inda muke aje bulanmu don wani zaka ga ga bola ga murhu ga abinci ga yara an taso daga gurin wasan nan a jikin bulan nan a hau kan abincin nan a zauna a ci ba za a kuɗi yaro ya wanke hannu ko ya kai uwa ba kai ba kai uba ba kai ba ya za a yi ma ka iya ce ma yaro ya yi to gaskiya ya kamata ko ba ma fama ma da wannan cutan ya kamata mu kula da tsafta wasu irin hanyoyi ake bi don magance cutar anthrax hanyoyin da za a iya bi wajen magance wannan cutar na farko da ka fara ganin alamomi na rashin lafiya ba guduwa ya kamata ka yi ka je kemis ka sayi kwayoyi ka fara sha ba kamata ai ka ruga ka je asibiti kai ma likitoci bayani ga abubuwan da kake gani kuma kai baka saba ganin su ba ga yadda kake ji kuma kai baka saba jin su ba a wannan lokacin likita shi ya san wani irin gwaji ya kamata ya tura ka ka je ka yi a kawo sakamakon wannan gwajin shi kuma sai rubuta maka maganin da ya kamata ka siya ka sha kuma da ka yi abubuwan aka rubuta maka magungunan ka je ka siyo sai a kula da ka'idojin yadda likita ya ce a sha in sha allahu ba ma shi antrax ɗin ba kowane irin cuta ne in ba na ƙaran kwana ba ne allah zai sa a dace to likita shin cutar anthrax na daga cikin cututtukan da ake iya warkewa bayan mutum ya sha fama da ita sosai kuwa ana warkewa kamar kowace irin cuta idan an tinkare ta da wuri da ka fara jin alamomi ka je asibiti an yi maka gwaji an gano ta an fara baka magunguna ka kula da yadda aka ce ka sha magungunan na in ba karan kwana ba ne zo ana warkewa ana warkewa cikin yardan allah amma ka cikin san mu mun yarda da komai in ya zo in ya zo daidai da ajali dole za a tafi amma dai wannan cutan kam ana shan magani kuma ana warkewa To madalla daga ƙarshe wace shawara zaki ba mu masu sauraron mu don kare kansu daga cin karo da cutar anthrax musamman yanzu da aka samu bullarta a Najeriya. Daga ƙarshe shawara da zan ba wa masu sauraro na shine mu kula da tsafta, mu kula da me da me muke ci saboda da yawa za a ga dabbobi ba a yanka su sai in suna da cuta. za ce wannan ba lafiya za a kama a kai kasuwa a yanka mu kuma sai mu zo mu siya mu je ma wasu matan ba sa girki ya nuna fi an dafa fi an sauke ba haka ika kamata ba a dafa nama ya dafu da kyau in ya zama dole a ci naman kenan a dafa ya dafu da kyau at least wutan yana 100 degree celsius duk wani abun da ke cikin in allah ya yarda wuta ya kashe shi sannan mu kula da yadda muke aje bolan mu mu kula da ina da ina muke saka mu sannan mu kula da wanke hannu a dalilin haka ne yasa wannan institute ɗin ta disaster management and safety science nigeria ta yi collaborating da dmc international college of health sciences ta kawo mana wannan lectures din saboda a samu awareness game da wannan abun a faɗakar da mutane a wayar ma mutane da kai that is because muna son kai ma idan ka fita ɗan abun da ka iya fahimta daga abun da muka karantar kai ma ka sanar ka sanar don wasu masu su karu a jikinka saboda a kiyaye yaduwar wannan cutar Allah Ubangiji ya sa abin da muka ji mu yi amfani da shi Allah isa mu dace. To masha Allahu masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muka tattauna a kan cutar anthrax kuma da fatan an ilmantu kuma an faɗakantu da abubuwan da likita ta faɗa. To a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku sai kuma Dr. Hauwa Abdullahi da ke aiki a cibiyar nazarin kimiyyar Itila'i da matakan kariya ta Najeriya da muka kasance ta tare da ita a cikin shirin. Sai ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.